rabi'u matsayi na farko musharaka da biyu murakaba na uku muhasaba kuma wannan abu mai ya ɗauke shi a rayuwarsa a ta duniya ma za ta yi kyau to kuma sannan hakikan ta lahira za ta yi kyau sai ilam annal murida idan hasaba nafsahu maniyaci da yi wa kansa hisabi ya yi wa ransa hisabi wanda suka yi musharada da ita ya zo ya yi mura kama ya da kurakuranta ya yi muhasaba ya kirga ya ga ta cuce shi ta kuma kamata ya tara nan ba rensa ta cuce shi ya kacin cuta ai kuwa sai da tana ramawa fara'a minha taqsira ya ganta da kaskanci da karawa aw fa'alat syai'an min ma'afi. maasi ko ta yi wani abu na sako wala yambagi an yum an yuhmilaha kamata wannan rai ko kun yi da ita za ka yi nafila ka ba ba sai nafila ka ba ba yi ba kun yi da ita za ka yi ka ba ba sai ka ba ba sai ba ka killa da kan kan tagumin ka ba kamata mutum ya ba ba dole ya ɗauki mataki a haka fa innahu yashhulu alaihi zai masa sauki hina isin muqarafatul dhunubi idan mutum ya fara fa fa ina ya sulu alaihi ne idan muqalafatu dhunubi kai ka laifi zai masa sauki ko misali a ce maka yaro ne kai masa fada sai ki sai bai ji ba ya sake ka sake masa fada bai ji ba ka sake masa fada bai ji ba ya zama jiki a gare shi a yanzu ya kan gari ko dole ka tsaya ka take shi ka gano da gaske kake in ka yi sharaɗi da shi kaza za ka fa'ido in ya saba kana lissafi in ya daɗa kana lissafi in kai mu'aƙaba ka same shi da tsarace ko dole ka ɗauki mataki wanda ya cancanta in ko ka ɗauki mataki a kansa ba zai kai gargara da ya fi in ya kai gargara da ƙarfin ka ko ai dama don ciwo ya gagara ya da yanke sai yanke gaban nan za a faɓa bahaushe hannunka ba zai rufe ba ka yanke su na ba duka rufe ne ba akwai rufe yadda ake yanke akwai rufe yadda ake yanke akwai rufe wadda in ba a yanke ba zai harbi sauran wannan ne abin da ake ce ma min ka'ida illa wal istisna fa innahu tun da ya riga ya saba yasulu alaihi da idin muqarafat adh-dhunubi ko yaro aka samu yi ɗauka ya ɗauka, aka sake samun sai ɗauka. to fa dole a yi hukunci a kansa ko da ba za a hukunta shi da yanki hau ba buɗe a yi masa hukunci ya ke ganin ya dace waya asiru alaihi fitamuha yanke ta zai ba da wahala a lokacin maganin wannan abu zai wahala bal yan ya dace in dai aka samu mai laifi an yi ake ba haye mata mu hukubatan ha, hukuba ta halal bai kamata a tsallake ba tun da komai wasa saka kamar yi akabu a halahu kama yadda yake yin hukuba wa iyalansa iyalansa tun da matakka na haka baka ba kamar yadda ake ɗauka ba yanzu ta ka tawakka da shi za a baka mace ce maka za a baka kamar da yana mun baka ba duka ba baki abin da duk taho ka zo ka gaya mana mu ba ta da ƙarfin mu ba ai daga nan sai ka ce to na hakura ka nemi wata za mu duka babu zagi ba dama mata faɗa yanzu duk abin da muka yi kenan in zama sai din zo mu zo gidan ku na ta assalamu alaikum ke ba ta samu ruwan zafi ba ai eh, yanzu an same ku assalamu alaikum yau ta ke min a ta abinci da rana sannan zan same ku assalamu alaikum na ta je anguwa ta tafi anguwa sun zo in same ku na ce ka ta sake shigo min da baki ta shigo da baki ba ta na yi mata faɗan saka zan dinga zama na kura ta nemi wata eh. akwai a yanzu haka akwai ko a nan yanzu za ka samu da zai ce baka sai ne in ka je ka auren da auren sa ilimin musayi ka ka sauka ta nan ka fada da mata fadawa da abin da bulala in ta saba ga bulala eh sai ka maka sai ce maka sai shi shi in ka gudu gudu alaika bi in haka ne in dai ba za mu dauki wannan ba ai to mu daina mazuwa kasu in dai ba mu shirya za mu yi haka wa ƴaƴayenmu ba ya kamata mu daina zuwa kasu hmm? to shi ne to ai kuma kafin yanzu ma kuna zaune da ku da surukan ku kana jin karatun surukin ka na ji to ai ake so sannan kaga ku a bi a bi ka'ida kaza kaza duk mun mun mun hana idan mu bacci mun hana mai yadda mu bace dubo wannan dubo wannan mu zo mu sarra ba za a yi da shi ina yi mini to gaskiya tun da ita ne na kan shafa mai ga samari tun da yanzu fa sai ku aljanna ya yi shirya ba na ko yi haƙuri ku yi ku aljanna amma haka yadda za mu ci gaba da zama kasa da alheri za mu ci gaba ce mace kawarka ce je ku zana kwatar tattauna ya ake gani yanzu zan baro eh, eh, zan baro eh, asibitin da ike da suna mai zaman kansa yanzu na samu aiki a federal na gama yanzu asibiti na gama ainihin asibiti yanzu na samu na federal zan bata goma federal da matar ka yanzu amai da ni abuja a tsara ai shi kenan ya rage nasa hmm? wannan kai ka kai masa auren ka gani damuna karanta da limawai yanzu sai mu gaya masa amma wannan mashilan ka ne daga kai masa mushkilan ka ne daga kai masa tun da kafin yanzu addinin musulunci abun da aka ga dama ke shi limami ne haka ya ɗaukar wa kansa haka ya ɗaukar wa kansa da haka ake cin abinci in ka bibiya wa'annan masu ƴaƴan su ke ciyar da shi su ke shayar da shi haka ba zai musu yadda suke so ba Dakta yanzu za ka ɗaukar mutum za a ce mata ma za su ɗaukar ce mai kuke so a yi a halatta ko a haramta da muna jin sa wata kasan to yanzu nan ake yi ba zai gyara ki kamfanin sa na yi buɗe haka kai ka kai ka ji akwai eh, sarkin da yake cewa mafi da shi duk ya ga wata ɗaɗansa duk wanda ya zagi a sakarama. duk wanda ido ke ta tarama ke ke nan kuwa inda ba a sani ne ba a yi ta Allah ya haɗa shi da wani sulki muna da labari shi ma ku ya samu ya tsuka shi tukuna tun da menene abinda suke da ƙarfi suke da kafofin watsa labarai suna yaɗa nasu na musulmi ba a yaɗawa in ka je ka ce kaza ka ce kaza kasuwa ce kaso banda kaso kuma akwai sama kasuwa da ya kai wannan kuɗi ba za su ciwo ni ma a yaɗa min wanda ke kuɗin ba su ciwo an ya sama da haka in kai wasa nan wurin za a yi rubuce shi don sakamakon da ya kauce sau da haka ina ma nake kamar yadda ike tarbiyya iyalansa kamar yadda ke tarbiyyar iyalansa to wanda bai iya tarbiyyar iyalansa ba bai iya tarbiyyar iyalansa ba zai tarbiyyar cikin wa kama rawa an umar bin al-khattab radiyallahu anhu annahu kharaja ila ha'id ya fita zuwa wani gonan shi ثم رجع dawo kada sallar nasu al'asara kusan mutane sun yi la'akari faƙala innama karatu ila ha'iki kaga wannan da shi da ransa ne na hita gona na warja su ba ku sallar nasu al'asara mutane sun yi sallar lasa ha'iki sadakatun alal masaki gona ta na ta bukan ga wata ta mai ai ba kawai za mu dinga karanta muna ji ne ba dole da mun yake da shi ba labari ne ba inda kila muke sayar da labari ana biyan mana bin labari a ba sai rawa ji mun karanta ne saboda mun yi da shi duk abin da ya ja maka ka rasa jam'i kai ka rasa wannan bai ya kamata ka kwanta kanka in ku ka kwanta kanka ba da ma addinin musulunci ma za ka bari shi kenan a yau dai ba mai taimaka ufan da mutum zai miƙe zai ce na bar addinin musulunci daga yau ya kake muke masa ko fitar mana daga masallaci ko kana mai wani abu sama da haka sai mu ce mana kan mana daga masallaci sun zaki addinin ku ba mana dai ne kada da zaka da shi saboda kana kai za ka hukunta kanta ka kana zaune a rumfa ka rasa jami'i ka je wajen hankalan dabbobin ka rasa jami'i ka je wajen gonan ka rasa jami'i wannan kanka ke ka sai da zaka wuce kanka ba sai ga inda zaka wuce amma dole kai ba tun da kai musharar kai ba ga laifi ya tabbata kai muhasaba ba a iya goge shi ba wani kuduri ya goge na da rage ma sai ba in ku ba za ka dinga mu'akawa ba to ku shi kenan haka za ka dinga zama jam'i ma sai ka daina shi ana magana abun da zai biyo bayan ai na kafa eh, bala'in da in yayi kafa sai zai bayan shekara arba'in za ka fara da nan bayan shekaru arba'in ne za ka fara ganin kuɗaɗar wannan wasifar za ka fara ganin sakamakon ka. in ma ka mutu za ta bayyana cikin yaran sabar jam'i ba wani abu yanzu amma mutum ne ya sha ya sha karamin dafi wanda za ya zai kai shekara guda in yi sai mai ai ga gaba ne komai ba ba abin da zai auku ba yana yana cin yana yana cin yana yana cin yana yana cin har da inda zai yi ba da ya riga shi ga jini ba ai shi kenan wannan rashin jam'in da baka je ba ta ce ba wani abu da zai auku in ka Allah amma yana yana cin ka ta gan shi akan ko ka gan shi a ka. sai ka gan shi a zuriya za ka gan shi amma a yanzu da ban ce so in shiga sami jami'i ba masha Allah ba mu samu jami'i ba musamman almajirai kan ya tasaddaqu alayya fashe da dariya sai wani ya tashi ce tasaddaqu ala hadha al-miskin akwai hadisi ya in kan tasaddaqu ala hadha al-miskin kana da kawai shi mun ta ka samu kai ma ka samu jami'i kenan a yi kama ya sake Allah ya ce masa zai shi kenan an yi masa sadaka an taimaka masa da dariya da isgilanci sai na za a ga sakamakon mun a duba ainihin ibn sirina menene kai sabawa Allah yi eh, wajen kan bayan shekara arba'in ba shi ya hau kansa wani kazan ba shi me ma ne laifin dai a'a ba wannan ne ba wani kafin wannan bai sani shi eh wani ke masa mafulu shi ke masa matsayi daga nan ba abun bai sai bayan shekara bai bayan shekara arba'in yanzu za ka yi laifi yanzu ba komai kana nan kana mai na cinka ya riga shi ne ka yana nan in dai ba taubatun na soho kai ba an yi taimakon na so an ce a yi mai na zan kama malla zan da dafo amma wannan laifin da yana na yana cin yana na yana cin yana na yana yaɗo yana na yana yaɗo har ya kai gargaran ya bayyana shi ya san abin da ya rasa jirgi ne daukar sa daukar da kuma ina ma إنما فاتته jama'a. jam'i ne fa su ta laimata warawaina anhu annahu shakalahu amru anil magharibi amma ruwaito daga gare shi abu ya dauke masa hankali daga magharib har ta tala an zamani eh har wata bu ne a tauraro bu suka bayyana tunda ai kafin dare na da sai duhu na da tauraro na bayyana duhu na da sai tauraro na bayyana amma a farkon abin nan ba a ganin da hasken rana sannan ma sallaha da ita ta karaka ba sai ne yanta bai bai biye kamar ka bada sadakan tifa biyu ne kuma ce abin ya hilar guda biyu ko ya guda biyu saboda wannan ce ban yi magariba ba haka ga kakwata hukiya an na tamimar dari rahimahullah na malaita lam yakun yatahajjadu bai yi tahajjudi ba kuma yayi shar'i da ran haka fiha hatta asbaha wa qama sana sai mu lele na karanta wannan na kafaran wannan lam yanam fiha uqubatan lillazi sana na ga isa ko kuma eh, a kai shi uqubatun muharrama na gobe wa marra hasan ibn sinan gurfa hassan ya wuce gurfa ko kala mata ban ya ta zai mutum shiga abinda ba zuwa shi da shi a cikin wannan da kudu malaya ne yau shi a cikin wannan sun ma'akabala ala nafsihi ya juyo wa kan kusa kala ta tsali na an malaya ne ko da misalin ka ga wani damuwa daga can da shewa ne canza mota yana ai neman baki ne ba shi aka ji a'a shi ya saya da kuɗansa a'a ɓarawo ne a'a kaza ne laya ne ka mutu canza mota ta koma a cikin abokin wane ya canza mota da kalta laya ne ka wannan zai sa ko shahada kai ba za ka samu shahada da ba zai taɓa ba labari ya tabbata a gaban annabi wani wata sa ce ce inda wani mutum ya mutu kasansa putu jikinsa inda ya yi birgima kafin ainihin ya mutu suna share masa kasa suna ce hannun Allah shahada muna maka murnan shahada Allah ta yi ka ta mutu wurin kare addini da ke ce yawan mutane shiru ba ya sani ko ya shiga abin da ba ruwan shi irin wannan in ce ka ga mai kuma da kuma mota misali in ce yaushe wanda ya sake mota a'a ka ga gida da ya sha ka gina wannan gidan na bi ɗabin gito nan wurin da ya sha ka gina shi na ruwan ka zauna shi ya kawo ka angon kai hukuma ce ko kuma hukuma ce mai lura da kuma gina yake dole ka duba amma in ka koma bakin ka irin nan kan shi kana kashi da kasu nan lari ah. na zuwa muna jin kamar da ban gane ba eh eh kake tambaya kamar eh eh masha Allah ya yi to ai yanzu misali in ka duba da kasan ba mai amfani da shi ai bai kamata idan mutum ya tambaya wani a irin wannan lokaci a manyan mutane misali in ba wasa ake ba mutum ya tambaya ka sa masa baki akwai ciwo akwai ciwo a yara ma akan samu ciwo mutum yana wannan kan sa mutum na son ya tambaya saboda masu jirga shi ya samu zai ya tambaya shi yana tambaya ne tsakaninsa da Allah don ya fahimta kuma yadda wannan shi ga abin da babu ruwan kaga anan misalin ne amfanin ka da tambaya kai ba da a ce da ka kalli yaushe aka gina wannan gida ya yi ce wannan injiniya ne gina sun gina gida irin shi Allah ya samu min injiniyan da gina wannan gidan kaga da ne ka hmm? ko kuma a'a menene da ba kana son wani fili kai ma za ka gina irin wannan ya shafa irin wannan gidan da ka son gina Allah na zan samu irin gina irin wannan ka ya ne ka amma wannan ba ruwanka haka kawai ka ga an gina ka ga ce ba ba ka da abin da ke gaban ka ne ka gane ko misalin misalin ake maka ko tambaya za ka yi sai ka yi tambayan da ya ka idan an ba da an san tambayan wacce fa'ida za ka samu ba da ma kai tambayan daga ina son sani ne kawai hada la yani ta don ka kan ka kalla ta ka shiga abin da ba ya ne ta ko shahada mutum yi a wannan da kan aljanna in ji annabi ka san wata inda mutum zai ɗauki wannan ƙa'idan sai ke ma Aida ya iya control ɗin harshen wannan ne asali bukalli mutum ya ce la ya ji ya shiga abin da babu ba ma sai wannan misali magana na da ko na addini yanzu misali ce maka a kana da wasu kuɗi ne za ka taimaka daga har yanzu ba a filistan stone na ba lafiya kana tambayan ba a yi fulastar ko ba me ya yi hikiman tambayan za ka yi fulastar ne ko kuwa ke yi na da wani sumunci ne da ke san in yi in zuba shi a wurin tsaye ce a yanzu wannan sai a baka amsa amma in ba haka ba ta shiga abin da ba ruwanka da wannan ne ake cewa hadisai ne guda hudu aka ce su ne kashin bayan musulunci a risala ana ɗaya ne daga ciki بين حسن الإسلام المرئي تركه ما لا يعني ما يواجه تمتعنا هذا هتقولي والله ba mu ɗauki matakin da ilimin ga hisa saboda idan ba gane ba ba laifi kai tambaya abu ka ji haka yana kuma kwana kwana kwana kawo ka tambaya wuce mu mu mu ma muka ga wani kuskure mu ce da to kuma wannan shine ya ja mana aikar kuwa kusan ban zauna cikin ƙabilu daban-daban ba na zauna irin banda lokacin rage amma gutsuri tsoma a irin ƙabilan mu Muna munafunci a irin ƙabilan mu duk ba a da wani ake hira a zauna a nan a yi da wani a zauna a nan a yi da wani a zauna da nan a yi da kaza wannan yana daga cikin abubuwan da suka ja mana kusan mutum ko da fahimta sai ka fahimta sau a yi wanda fahimta mai zurfi wacce za ka yi mana amfani sani iziya na cewa ƙashe daga cikin musuluncin ɗan adam kada a same ka sai abu biyu babin ƙarshe da ya tashi kulle littafi ce musulmi kai musulmi ne ke eh, ka yadda Allah gaskiya ne ka yadda Allah Muhammadu gaskiya ne ka san an musu za a tashi ke ka haka za a yi hisabi a za a yi tirafa ta a zan kaduna ta abu idan neman kwantalaka ta wanda za ka rayu da ita inda Allah ya yarda ka kare kanka sai abin da za ka kare kanka na biyu a sami kaurin neman addinin ka ko aiki ko koyon ilimi ko kaza amma kakka yadda ta da sauri na yanzu misalin yan littafi biyu ko yan littafi uku in ka tashi daga nan har ka tashi ko ka zame ka lafiya in ka zai kuma ka rufe aikin ka ka gama littafi biyu ya yi ma littafi uku nan ya yi maka to ya gida wajen iyalan ka ji akwai aikin da za su, yi ka je kauce wajen aikin ka wajen kauce kasuwanka ka je kauce wajen kaza ka amma ka zauna kana zaune ana masallacin ce ka kai karfe tara sai baka zauna an yabu da rai ma kai baka zuwa

mutum ya shiga wani abun mamaye mamaki zai zai ai mama in wa'asuwa ne za ka wa'azu da abun ka ainihin abun ɗin in ma mene ne ka gaba da ka kai shi kawai ta tafi don yanzu abu haka akwai abubuwa da sun kama ne abin da ke cikin mutum ya ce yana so yi wata kasa kamar abin mutum yadda abu kawai ya bashi mamaki ya tsaya fara magana a kansa ya shiga wani babu haka ne ke ya shiga abin da babu ruwansa duk da menene inda mutum yana da abun yaushe da ka zauna ka zai kana mamaki abin da babu ruwan shi ba kai maka za kai ba ba yin yawa da shi za ka kai ba ba ko asuwa za ka yi da abun ka gan shi ka gan shi ka gama asuwa da shi sai dai kai ta dantarin ka da za ka yi in kana iya gyarawa ka zai ani ka sai ka shiga ka gyara in kana gaba ka yi gyarawa sai kai bakin ciki ka rufe kaga ka wuce muna da ayyuka da sunan a gaban mu lodi kuma ku duba yadda lokaci ke mana kasa kuma ba tare da muka duba natijar abin da muke aiki da wala ba wata natijar natijar sakamakon aiki mu babu natijar idan je ka samu wannan ana samu da karshen sun sun ɗaya ke ba da natijar sauran tukar da suke suna yawan mutum tafi ne amma babu gudun buwan su fa fa kala mata buniyar hadhihi sai shi aka gina wannan kuma aka bala ala nasu ya juyo isa magansa ba mun yi da ke ba ba za ki shiga abin da babu ruwan ki ai ka ko yanzu misali idan ka tashi muhasaba wa ranka yayin da kake muhasaba sai ka daurawa kanka ba za ka shiga abin da babu ruwan duk abin da ba zai dawo maka da amfani ba ba ka fashi duk abin da ba za ka amfanar ba za ka cire bakin ka ba kullum ka zauna kai da ranka haka tas'alini tas'alina amma la ya'niki yau a cikin don kula daftar da ke azumin shekara fasama nan aka ce da mu tsaya na'am sauran ɗauko risalan ka karanta da risala ya sai girga ba ya ne ba shi ya haya yanzu ya zan yi kawo maka su yadda ka karanta ba karke ba na gaya maka masu ra kauce ba karke to ka je ka nemo hukunci da ire iren ka da ya aiki da ba ta yi daɗin amsa ba ta yi daɗin ba da amsa